يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ثلاثة تقوى قوة شعبان أنا تقوى قوة تقوى bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1439 yi daidai da watan albashi 25 kenan 24 ga watan hudu a kaga hudu ga watan hudu yau kuma takwas ga watan takwas 2018 na karatu da muke daga nan masjidu al'ansar muna nan cikin suratul hujirat wanda mun yi wakafi a aya ta goma sha biyar fadin Allah mai girma ɗaukaka innamal mu'minuna allazina amanu za a sake karanta mana ayin innamal ta sha biyar fadin Allah mai girma ɗaukaka innamal mu'minuna allazina amanu billahi abin sani kawai muminai sune wanda suka yi imani da Allah da yake abin sani kawai muminai sune wanda suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi abu na uku sun malam yautabu sannan ba su yi shakka ba ai lam ya shukku wa lam ya tazalzalu bal sabatu ala halin wahidatin sun tabbatu akan hali daya asaba shi shine gaskata ƙur'ani da gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah suka yi jihadi da dukiyoyinsu da rayukansu fi sabilillahi dan ɗaukar ma'adinin Allah da ikhlasi to Allah ce ulaika humus sadiqun wannan su ne masu gaskiya cikin imaninsu don ka duba ayan sosai wakafin farko da muka yi mun samu innamal mu'minuna a ƙur'ani kashi nawa kashi hudu Man ɗauki a tafishin ayoyin akwai aya ta biyu a suratul amfan akwai aya ta da biyu a suratul mu'minun sai wannan tsoron ta yi kafshirin innamal mu'minuna hasso biyu aya ta goma da kuma aya ta goma sha biyar mana na cikin suratul hujurat goma da goma sha biyar innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun da kuma wannan aya ta sha biyar innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu to sannan kuma na suratu al-anfal innamal mu'minuna allazina idza zukira Allahu wajilat mu'mine abin sani kawai mu'mine su ne wannan ambata musu Allah zaka ji zuciyarsu tana daukan tsoro وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إن أنكر جابت آيين الله زي قال مس إيماني هم على ربهم يتوكلون سنة دوغروا بألا الذين يقيمون الصلاة سنة مصيد سلا ومما رزقناهم ينفقون كما أبن الله يبان سنة تير وأولئك هم المؤمنون حقا وإن فسوني غنغاريا مؤمنين وزي كدوبا فيما كهكني كوكما دي أنت أهنكني to sai kuma na suratu annu innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yastazinu to kaga mun yi wannan wakafin tare da siffofin sauran siffofin mu'minai wanda wannan innamal mu'minuna innamal mu'minuna mun samu siffofi kaman dozin daya to sai muka sake samu dozin daya muka sake samun wani sufofi dozin daya mana ke na wancan karatu da muka yi wakazi mun samu sufofin mumine guda talatin da shida to wakazi na gaba a ayar lafi na malmuminu lallabi na amanu billahi wa rasuli ke sun mallam tabu. wannan wakazi na biyu ke sun mallam tabu. ma'ana yartabu lam ya thumma lam yartabu yani thumma lam yashukku lam yashukku sannan ba su yi shakka ba domin an ce ra'ibu, shine ne shakku. wana farkon suratul baqara Allah ya gaya mana zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin kaga qur'ani babu shakka la raiba fihi lam yartabu min ar-raibi سنتي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد كذا ريب شرمي شكاك الله لا إله إلا هو la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi wa man afdaqu min Allah haditha to thumma lam yartabu yani thumma lam yashukku wa lam yatazalzalu ba su girgiza ba bal sabatu ala halin wahida da wannan sun malam yartabu ana buƙatar yaƙini wanda daga cikin shuruku la ilaha illallah inna Allah ce innamal mu'minuna allazina amanu billahi to imani da Allah ko baya yuwa sai da yaqini imani da Allah baya yuwa dole sai kai kalmar la ilaha illallah to kalmar la ilaha illallah tana kunshe da me sinadarin yaqini tana da rukunai guda bakwai al-ilm wal yaqin wal qabul والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة يجي وفقك الله لما أحب ولكن شروط لا إله إلا الله أقومي اليقين يقيني mana shine munafili ne almunafili shak dole mutum ya kasance ya faɗi ya kasance ya faɗe shi akan yaƙini. to da wannan kenan zama yaƙini al'amari ne na imani da wannan zaka samu a riyadu salihin akwai babul yaqin wat tawakkul to dan muka duba har yanzu yaqini a cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga hadisi guda biyu daga sunan Tirmidhi a cikin kitabud da'awat shi ma wannan hadisin zaka same shi a cikin riyadu salihin babu adabin majalisi waljari ladduban zama da kuma wanda za ka zauna da shi abdullahi bin umar ya ce kallama ya ƙumun nabiyu sallallahu alaihi wa sallama min almajalisi kallama annan zallar zai mai tashi a majalisi hadda ya dubu wa biha ula'il kalimati da ashabi ba ce wannan addu'a ga sahabbai shi Oke to me yake faɗa a ƙafa goma goma inna a tsaye na kafa goma sha daidai irin addu'ar manzan Allah ke nan sallallahu alaihi wasallam a imamu firmi bai ce ba haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ina ce Allahumma qsim lana Allahumma qsim lana min khashyatika ما تحول به بيننا وبين مآصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ma tuhawwiru bihi alaina madaib ad kaga wannan shine ma to shayi wa min al-yaqini mana ya Allah kamar rabo na yaqini rashin shakka kenan ma tuhawwiru bihi alaina madaib ad-dunya abinda zaka ka mana masifin duniya kai mana rabo yaqini abinda zaka sauƙaƙa mana masifin duniya ba dai in za ka yi ma da hausa ce Allah raba mu da masifa Allah ya raba mu da sharrin karfe to shi ya fi gane an yi addu'a ke Allah ya raba mu da sharrin kaza Allah ya raba mu da sharrin kaza to har zuwa ƙarshen addu'a wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al na fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا kuga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yana neman me yaqini sannan ga wani hadisi daga Mu'adh ibn Rifa'a an abi shi ma sunan Tirmidhi yace qama Abu Bakr radiyallahu anhu ala al-minbari Abu Bakr ya tsaya akan minbari thumma baka sai kuka thumma qala sai abubakar ke cewa kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal awwal shekara ta farko annabi sallallahu alaihi ya tsaya akan wannan mimbarin summa baka sunna sake amma ku sai dai ku yi wa filin wa zai sunna sake kaga asalin sake na nan manzon Allah ya tsaya akan mimbari yayi ne kuka to abubakar shi ma me zai yi the same sake inda manzan Allah dariya ya ko murmushi ya yi to shi ma haka zai ga alibun abi talib da zai hau dabbar shi sai aka ga ya yi dariya sai ya kai dariya sai ce na ga manzan Allah ne sallallahu alaihi sallama zai hau dabba sai ya dariya ce ya rasulallah ya kai dariya haka ce Allah yana mamakin bawa ya ce ya Allah ka gafarta mun zunubai domin bawa ya san babu ne ke gafartawa sai Allah kaga shine sakke gurin da ya dariya a yi dariya gurin da ya kuka a yi kuka gurin da ya ji yunwa to sabai masu ma yunwan za su yi sun ga yana wisa ta zarcen azumi babu da baki ba sahufa sai mu ma rasulallah sai mun yi a ni ba kaman ku nake ba ana ciyar da ni ana shayar ya rasulallah na ni to kaga har yunwan manzan Allah abin kwaikwayo ne to wannan ita ce sakke almuhim abubakar radiyallahu anhu ya tsaya ya kuka sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallallahu wal afiya ku roki Allah al'afwa wal afiya fa inna ahadan lam yuti ba'da al-yaqini khayran min al-afiya bayan yaqini in Allah ya baka yaqini rashin shakka kenan to babu abin da yafi kuma a baka sai al-afiya malan Allah ya baka yaqini tunda a can kana roƙon me اليقين اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهول به بيت زوى قوله ومن اليقين كما ربن يقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا to daga yaqini sai ne kuma Allah ya baka sai al'afiya Allah ya raba ka da bala'i to kenan mu'minai thumma lam yartabu sannan ba su yi me ba su ba matsala ta uku a ayan. yalla ce wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah jahadu bi amwalihim wa anfusihim to dai a qur'ani zaka ga yana haɗa maka abubuwa guda biyu ka duba ya ayyuhal na amanu Allahumma zai yi na bi zai zinatil iman tunda ana harkan imani da innamal nuna. to Allah sake kiran ya ayyuhal na amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin Ali. kamar sun ce eh ya Allah yace to tu'minuna billahi kaga an sake dawa nan ko wa rasulihi kaga an sake dawa nan fi bi wa kaga bi amwalikum sai an sa dukiya jama'a to sannan kuma bayan ka sa dukiyarka sai ka sa ranka wato tujahiduna fi sabilillahi kana so ka tsira kana so ka tsira daga wuta to tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum in ka sa ɗaya baka sa ɗaya ba bai ba dole sai an sa biyu gaba ɗaya to zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun da wannan Allah yake cewa a suratul tauba da ya siya rayukan muminai aya special aya 341 ɗaya ɗaya ɗaya mana ta ɗari ɗaya da sha ɗaya ke inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum sai nan ya fara gabatar da ni anfusahum sai ce wa amwalahum Allah ya riga ya siya sun siyar wa Allah kuma Allah ya siya bi anna lahumul janna to kaga kenan yana nuna maka cewa wajen wa tujahiduna fi sabilillahi baya zama kawai da dukiya bi amwalikum wa anfusikum da wannan za ka samu a tsoratu tauba ta yi kafcirin jihadi bin nafsi wal mali misali aya ta ashirin allafi na amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah وأولئك هم الفائزون ya ayan take. na amanu wanda suka yi imani kaga masu imanin dai har yanzu Allah ke ta maimaita. wa hajaru yanzu bako shine me wanda suka yi hijira sannan wa jahadu fi sabilillah kaga wannan shi ma kifon ne sosai jihadin labudda an kuna, fi sabilillah in bai kasance fi sabilillah ba baya ka duba duka arin Allah yana jaradin fi سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم التي أعظم درجة عند الله وأنا قلت في جرم درجة أقول الله وأولئك هم الفائزون وأنه هم الصوري لسكتنا هل يرضى الله كي ونسكي إيماني باسا نيوان إذني ذا وقرم من ذا الله صلى الله عليه وسلم تسئين جهادي بأموالهم وأنفسهم Allah ya ce la yasta'zinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin wanda suka yi imani ba sa neman cewa su zauna ba su ba da dukiyansu ba ba su ba da rayukansu ba da sake duba a suratul tauba aya ta 88 oke watan 44 kagan ka ribanya ta ne sai Allah ya ribanya kuma abin da yake wajen suwar ayyakin aya ta 44 la yastabinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin to 44 times 2 zai baka nawa kenan 88 sai Allah mai jima da kuka ce lakinin rasul wallazina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairatu wa ula'ika humul muflihun to kaga kenan mana san alfala da annajatu minan nari to lalle labudda min aljihadi bi shay'ain a aljihadu bil mali wal bin nafsi to wannan matsala ta uku kenan aya to sai Allah ya kammala ayan da cewa ula'ika humus sadiquna to wajen su ne as-sadiquna fi imanihim masu gaskiya cikin imanin, to me zai bani dama kasance cikin ulaika humus sadiqun ay ulaika almuttasifun bi hadhihi as-sifat al-mazkura wanda suka siffati da siffofin da Allah ya ambata siffan farko shi ne innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi dai na biyu ba sun malamiyar tabu ba su yi shakka ba na uku wajahadu bi amwalihim wa anfusihim na hudu ba kuma yace fi sabilillah don an rasa ɗaya a ciki bai zama cikin ulaika humus sadiquna bake to sallah ce ulaika humus sadiqun yani bil ittisafi bi sifati al iman wannan sune masu gaskiya cikin imaninsu wa dukhul fi idadil mu'minin kuma sun shiga cikin jerin muminai Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin wannan ka duba Allah ya siffata muminai kenan da siffofin da suka kasance masu gaskiya cikin imanin akwai azuratul hashiri Allah ya sake siffata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa ulaika humus sadiqun a aya ta 8 kenan yanzu ula'ika hum sadiquna e aya ta sha biyar da aya ta takwas aya ta sha biyar a nan suratul hujurat aya ta takwas a cikin suratul hashir zuwa yake ba wa fayu fi Allah ce lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu to kuma ba ula'ika humu sadiqun wayannan sune masu gaskiya mu duba da me da Allah ya siffata su kenan Ya ce fuqara'i al ana ba wa fai'u ga muhajirai amma wanda suke fuqara kaga kenan banda mawadatan suke wanda yake mawadaci an samu fai'u ba za a bashi ba sai Allah ya takaita lil almuhajirina kuma alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim wanda aka fitar da su daga gidajensu aka fitar da su barin dukiyoyinsu kaga wannan sahabban manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam yabtaguna fadlan min Allah kuma ba komai suke nema ba suna neman falala ne daga gurin Allah da kuma me warizwana da yardan Allah an fitar da su suna neman yardan Allah ne kawai kuma suka bar gidan da jin nasu kuma Allah ya ce wa yansuruna Allah wa rasulahu kuma suna taimakawa Allah suna taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya jumla ce sai ce ulaika humus sadiqun to wannan sune masu gaskiya cikin imanin a ce ka bar gidanka kai hijira za mu iya kuwa irin zamanin nan za mu iya kuwa ka akwai wahala fa amma ka dilil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim shagon ka ma ka kulle ka barki kawai kai hijira ba abin da zaka dauka za mu iya kuwa kuma yabtaguna fadlan min Allah ba wai tsoro zaka ji a ka bari ba za ka kana neman falalan Allah da kuma yardan Allah sannan ka je can kuma a ce ga aiki ko ga jihadi kuma ka fita ba wannan sai sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ke ulaika humus sadiqun amma dan shi ya ce ulaika humul kafirun hmm ke wannan kafare ne ya Abubakar wa Umar kafirani kafirun man ahabbahuma kaji ko to da Allah ya ambata wayannan sai ce wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yanzu ambata muhajirai sai mu ji mutanen Madina kuma su kuma yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun to ga bar su al'ansar Allah ce muflihun wannan kuma su ne masu asalin gaskiya cikin imanin to a cikin suratul baqara aya ta 177 Allah ya sake kafiri din wanda suke gaskiya cikin imanin 177 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب بوي biyayya ga Allah kawai ba fuskanci gabas ko yamma nan ba mana ba sallah bane kawai addini ke to sai fara kirga mana ya kirga mana abubuwa guda goma ne walakin albirra man amana billahi kaga imani da Allah shine kan gaba ke na biyu wal yawmil akhir kuma suka yi imani da gobe kiyama wal mala'ikati suka yi imani da mala'ikun Allah na hudu wal kitabi yani suka yi imani bil kutubi kenan wan nabiyina kuma suka yi imani da annabawan Allah kaga biyar ke laysa al birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashriqi wal na tsaye walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wanda biyi na mun samu biyar kirkir to sai ce wa atal mala ala hubbihi ya ba da dukiya akan yana son dukiyar wannan sai su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar Abu Talha al-Ansari yana da wata tafkekiyar makekiyar gona da ya Rasulullah ka sa ta kawai gurin da Allah ya nuna maka tafkekiyar gona wannan an ce a yanzu ne za a yi sai ta biliyoyi sai ya Rasulullah fi sabilillah kawai wa atal mala ala hubbihi to dawa dawa dawa ya kamata a bawa sai ce zawil qurba yanzu da yake zawil qurba wal yatama wal masaki a makusanta sannan kuma a marayu kaga da yawa wani gurare sun wuce ma azukun marayu irin tallafin da ake ba a cikin ramadana sun wuce fintin kau ba a haɗi a nan sai dai ka zamu a ɗan bada a tamfa ne a tamfa amma a can hadda jari ake ba ma iyaye matan hadda jari da za a ba ku misali a ce an sai kekunan ɗinki kamar ɗari to za a ba ma iyaye mata da suke lura da wa marayu kaga kenan za ta dinga ɗan ɗinki ɗinki tana ɗan samun kobo ta da titi amma mu a nan garin abin da muka iya kawai shine da a tara musu tsummo kara shi ke in an ba da tsumma shi ke na an taimaka wa marayu wannan ba shi ne kafalatul aitam ba ba kafalatul aitam aikin yau da gobe ɗaukar ɗawainiyar maraya na yau da gobe shi ne kafilul yatimi amma don mun ba su shadda su ɗaya shekara e mun ba su da yunwa kuma e kwana ɗari uku da wani abu to wannan laisa min kafalatul aitam wannan ba lura da maraya ne e ciwon kan shi an lura da shi ba a lura ba makarantar shi ba a lura ba hmm? transportation zuwa makarantar duk ba a lura ba to kaga ya kamata mu sake jaddada ko mu inganta wannan tsari shi almuhim Allah ya ce wal yatama wal masakin wa bil sabili was sa'ilina wa fir riqabi to sun wannan suka fi cancanta ba wace mutane nawa shida zawil qurba wal yatama wal masakin wa bil sabil amma ba irin namu na Najeriya ibnu sabil sai ka tsince shi yanzu a nan masallacin in an ƙara sallah yanzu zuwa can an jima sai ka tsince shi a can gobe kuma ya tsince shi a can jibi kuma har yanzu ne tafiyan ta gagara to kaga ba irin wannan ibnu sabil wal ibn sabili ilina wanda zai zo ce allazi wahidi ma eh yana bukata wanda za a fitar da zakka a bashi ko kuma dai yana da bukata to shi ma din za a iya bashi wa firri ƙabi ko kuma bayi da za a yanta su to su suka fi cancanta da ne sadakoki to sai Allah ya koma abu na bakwai cewa a kama salata kuma ya tsayar da sallah na bakwai ke wa'atar zakata kaga a can nan wa'atar mala ala hufi ba zakka bane ke tunda ce wa aqama salata wa ata zakata na takwas ke wal munfuna bi ahdihim idza ahadu da masu cika alkawari idan sun yi alkawari sai ce wasabirina fil ba'sa'i da masu hakuri lokacin talauci yau ba sa cewa buhariya buhariya shi buhariya kankama ko ina da ina to da mun fata ka kake so ka yi to dan najeriya ya ɗauka wai kawai in an ci zaɓe komai kawai za a dinga bin gida-gida ne ana bada da kuɗi ina sai ka yi masu tahalili ma suke cewa to dan wahalan ma da aka dan shiga ya zuzu to na gaba yana waya fi in dai gyaran za a yi in dai gyaran za a yi to yana yawa na gaba sai ya dan fi wannan matsatsi to dole sai kai hakuri fil ba'sa'i was-sabirin Allah yake fil ba'sa'i yani fi halil faqri ba ta complain wa dharrai ko lokacin cuta rashin lafiya wahinal ba'si ko kuma lokacin me lokacin haduwan sahun musulmai da na kafirai to kaga wannan ya koma mana wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum ya nan to Allah yake cewa ulaika allazina sadaqu yani fi imanihim wannan sune masu gaskiya cikin imaninsu da fata mun samu mun shiga ko tukunna ko ba ko ko ban ba wa ula'ika humul muttaqun wannan kuma su ne asalin masu tsoron Allah yanzu kana so ka duba wanda suke masu gaskiya ga adireshin ayoyin a daga can sama muna da 177 sannan muna da 15 a nan suratu a suratu al-hujurat sannan muna da 8 a cikin suratul hashir 177 158 su ne wanda suke da gaskiya cikin imaninsu to sannan kuma ga aya cikin suratul ahzabi suratul ahzab min almu'minina rijalun صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ماذا ينتظر ينتظر النصر أو الشهادة وما بدلوا تبديلا to kaga wannan su ne masu gaskiya cikin imaninsu wanda suka gaskata Allah Allah mai jima daukaka kuma ya gaskata musu burace buracensu to da wannan mu ma mu kasance cikin masu gaskiya Allah mai jima daukaka ya kira masu imani ya ayyuhal ladina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin ku kasance tare da masu gaskiya to ga zamu ɗauki wannan wasiya da iznillahi ta'ala mu kasance tare da masu gaskiya sannan kuma mu shiga cikin ula'ikan ladina sadaqu su wayannan su ne wanda suke suka yi gaskiya cikin imaninsu, a ko kuma mu shiga cikin ula'ika humus sadiqun yani fi imanihim ko kuma mu shiga cikin suratul ahzab sunfi goma da Allah ya kawo innal musulmi da musulmati al’umini da al’uminati zuwa sadiƙina na wasaɗiƙati arzuwa wazzakiri na Allah haka ziran wazzakirati a ajiyar lahu lahun mafiratan wa ajiran azima duka ga wannan ayan ke nan ka duba ta sosai ta bamu wajihi daban-daban-daban fi izinin lahi ta'ala ula'ika humus sadiqun wayannan fa ne masu gaskiya cikin imaninsu sai yana zami wakafi akan nan in muka zo sati mai zuwa insha Allah shine karatun karshe kenan bi iznillahi ta'ala ila ma ba'da ramadan nasallallahu ta'ala an yuballighana ramadana imanan wa ihtisaba yanzu Allah ya rage ga larabawa ke kawai imani ba da baki bane dole dole ga siffofin mu'minai to yawanci mu ma mu daina imani da baki eh sunna sak bid'a sam shi nan kawai wani mutum ya ci bulis wai shi ma ahal sunna ne da baki kawai amma me na sunnan tare da shi Allahu a'lam to Allah bai zai gaya mana cewa kai ne zaka gaya wa Allah kai ahal sunna ne bayan Allah shi ne fi ka sanin cewa kai kana kan sunan ko baka kai ai abin wannan ayat ta taba mu sosai musamman mu masu ƙaƙatun ahalus sunna sunna sab bidi'a sam kuma bidiyoyin fa taba su ake shi ai wannan bidiyan wallahi sai an dana ta wallahi wannan bidiyan ma sai an dana to kaga mutum kuma zai ce wai shine asalin ahalus sunna to zai daidai da fadin larabawa kenan kuma Allah mai gima daukaka ai mai musu da mace Allahumma اغفر min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa وبين معصيتك ah ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسمائنا وصارنا وقوتنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا وجعل ثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا همنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله alaikun salam eh. a aka ce shakka cikin imani mana mutum bai samu tabbaci ba ke ba shi da tabbas tabbas misali yana shakka Allah zai ba musulmai nasara ko ba zai ba su ba a yana shakku addinin namu ne gaskiya ko nasu ne kaga mutum yanzu ya samu ne yana za a iya su za su iya ba za su iya ba mutum kayan duniya kuma harkar da'awarsu ya fi namu inganci jama'a mu kullum a kawo ne kullum a kawo eh amma sufa za ka samu su suna fitarwa ne suna fitarwa suna bayarwa to sai mutum ya ga cewa ya shiga matsatsi ya shiga asibiti suwa za su taimaka mai ne an tafi masallatai a samu taimako ya gagara ta ce a ah, ga wani asibiti nasu suna yi free treatment kuma ya je sai ga yi mai ne. ce to yanzu ka karba ka karbi bishara mana karbi bishara to musamman ya buga ya buga babu sai ka ce in ya karbi bishara za a mai to sai ka samu shakka ta mai ta shige shi ko wata mata Allahu alam bi sihhati hadha al-khabar to idan ta ne ba lafiya ta je wani can asibiti daga nan masallacin juma'a ka haura can ta buga ta buga kudin aikin ido babu yanzu yaya ce to yanzu za ta yi ridda za ta karɓo bishara kuma an ta neman taimako taimakon yaga kuma musulma ce to sai ta yi ridda aka mata aiki ta ce wai riddanta yana kan mutanen jos riddanta yana kan mutanen jos saboda me sun gagara taimaka mata to kai ba wannan shi shakka ke dan abinda za su ba mutum sai ya jawo shi zuwa ina zuwa addinin su. yanzu a furtuna yana yi wa ke kasance musulmi ne kama dan abinda suke dan kawowa da bai taka kara ya karya ba sai ya hudu mutum sai ga shakka ta shige shi sai ya koma ya ce ya fara zuwa coci to su muminai na gaskiya lanyar tabu